Sashen Hausa ne na muryar Amurka kuka sake kamawa akan mitoci 17, 25 da kuma mita 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo na amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya haka kuma duk duniya za a iya kama mu a kan shafinmu na sadarwar intanet a voa hausa.com masauraro assalamu alaikum usman ahmad kabara ne tare da grace alheri abdu muka sake dawa a cikin shirin namu na hantsi da fatan ana shan hantsi lafiya an kuma kama fa mutanen da suke sace mutane su yi garkuwa da su su ma sace shanu ciki har da malaminsu ga mako abin da yake cewa 'yan bangan kungiyar ta bitar fulako. Sakani na da Allah ban sani ba. Amma ka rasa wanda za ka yi wa roƙon Allah sai ba. Wallahi sakani na da Allah ban sani ba. Akwai ci gaban tattaunawar mu da mai fashin baki Dr. Khalifa Dikuwa Sarkin Malamai wacce muka faru ɗazu a shirinmu na karfe shida na safe. Haka kuma shirinmu na da rashin tayi shi ma yana nan tafi har ma da sakonnin da kuke bar mana a wayar mu ta tarho. Yanzu mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. masu neman su ta democrat ta tsaida su takarar shugabancin amurka hillary clinton da bernie sanders sun bayyana jiya lahadi cewa za su so su tsaya takara da neman shugaban kasa da donald trump a babban zaɓe 'yan jam'iyyar democrat ɗin sun kuma nemi nuna abin da ya bambanta su a muhawarar da aka gudana a flint michigan da waɗanda ke neman jam'iyyar republican ta tsaida su takara Sanders ya ce 'yan jam'iyyar Republican suna nuna abin da ya sa zai mai da hankali kan zuba jari a fannin kula da tabuwar hankali. Mazauna dubu ɗari na birnin Flint waɗanda galibi baƙaƙen fata ne da dama kuma matalauta suna fama da gurɓacewar ruwa da gwamnatocin jiha da na tarayya ke ƙoƙarin shawo kai na tsawon watanni. Da yake buɗe muhawarar da tashar talabijin ta CNN ta shirya, Sanders ya bayyana damuwa kan wahalin da iyalai da suka haɗa da ƙananan yara ke fuskanta sabili da gurɓatar ruwan lamarin da ya bayyana a matsayin abin kunya ya ce wannan ya jaddada bukatar sake gina tsarin amurka da ke rugujewa clinton ta kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da na jihohi su samar da kuɗin gyara hanyar wato ruwa na flint ta ce babu abin da yake da mahimmanci da ya fi kula da lafiyar al'umma dukan 'yan takarar da sun yi kira ga gwamnan jihar michigan rick sinda dan jam'iyyar republican ya yi murabus gwamnan ya nemi gafara daga al'ummar flint da suka shafe shekara biyu suna fama da gubar dalma a ruwa Cibiyar nazarin littattafai ta Reagan ta sanar da cewa uwar gidan tsohon shugaban Amurka Nancy Reagan, matar shugaban kasar na 40 wato Ronald Reagan, ta rasu jiya Lahadi sakamakon bugun zuciya tana da shekaru 94 a duniya. Za a binne ta kusa da mai gidanta a harabar labirare ta Ronald Reagan da ke kwarin Simi a jihar California. Ana ta aiki aikawa da sakonnin ta'aziyya masu sosa zuciya sabili da rasuwar uwar gidan shugaban kasar wacce ta yi su suna wajen nuna matukar kauna da kusantar mai gidanta da take kira da suna roni shugaba barack obama da uwar gidansa michelle sun fada a wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa nancy reagan ta sauya matsayin uwar gidan shugaban ƙasa a zamaninta uwar gidan tsohon shugaban ƙasa barbara bush ta fada a sakonta ita ma na ta'aziyya cewa nancy reagan ta yi wa mai gidanta shugaba reagan biyayya matuƙa muna da kwanciyar hankali cewa za su sake haɗuwa mai gidanta tsohon shugaban ƙasar ya rusu ne a shekara ta hudu sakamakon cutar mantuwa suna da 'ya'ya biyu Patty Davis da kuma Ron Reagan. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubban 'yan gudun hijira har yanzu suna makale kan iyakar Girka da duniya yayin da shugabannin kungiyar tarayyar Turai ke shirin ganawa da takwarorinsu a Turkiya domin tattaunawa kan matsalar a wani taro na gaggawa da za a gudanar yau Litinin. shugabannin kasashen turan za su yi kokarin matsa firayim ministan turkiyya lamba ya rage yawan 'yan gudun hijiran da ke kurara kasashen turai a kuma mai da waɗansu da ba su cancanci a ba su mafaka ba a kasashen kimanin 'yan gudun hijira dubu goma sha hudu ne a halin yanzu suke yada zango a kan iyakar da begen ganin za su nufi arewaci sai dai kasashe da dama da suka gwammace tafiya kamar jamus da Scandinavia sun sake gabatar da tsarin sa ido kan iyaka, wani abu da ke barazana ga harkokin sufuri da cinikayya kasashen da ba a bukatar visa. Ƙungiyar Tarayyar Turai tana zuba wa Firayim Ministan Turkiyyar ido a shawo kan kwararar 'yan gudun hijiran. Sai dai Turkiyya tana fama da tata matsalar kwararar 'yan gudun hijira kasancewa ta tsugunar da sama da mutane miliyan biyu da suka kaurace wa Siriya inda ake fama da tashin hankali. An fara kirga ƙuri'u bayan kammala zaɓe jiya Lahadi na zaɓen mai mai gurbin Thomas Boniyayi na ƙasar Benin. wanda ya sauka bayan kammala wa'adin mulkin sakaro biyu ya bar 'yan takara guda 33 suna neman shugabancin kasar da ke yammacin afirka boni yayi ya bar ofis bayan kammala wannan wa'adin mulki tare da jaddada kasancewar benin a matsayin kasa da take da dimokuraɗiyyar da ya kamata a yi koyi da ita a nahiyar nahiyar da ake fama da tashin hankali ko kuma tashin tashinar siyasa inda shugabanni suke yi wa kundin tsarin mulki karan tsaye su gyara shi domin ci gaba da kasancewa akan karagar mulki ya shaidawa manema labarai lokacin da ya kada kuri'arsa cewa ya bar kasar a matsayin tsintsiya maɗaurin ki daya idan babu ɗan takarar kuma da ya sami rinjaye a wannan zaɓe na karon farko to za a gudanar da zagaye na biyu cikin makonni biyu in Allah ya kai mu. labaran duniya sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington da ke gundumar columbia An kama wasu masu garkuwa da mutane da kuma sace shanu har ma da malamin su ga rahoton Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa. wannan dai shine kasan gurmin dajin da barayi yan fashi da kuma masu garkuwa da jama'a ke buya kuma muna cikin tafiya ne kawai sai muka ji wannan kugi kamar haka cikin ikon Allah mu isa lafiya inda har muka tara an cafke wanda ake zargin shine malamin waɗannan ɓata gari ga mako abin da yake cewa yan bangan kungiyar bulako Fulako tsakanina da Allah ban sani ba amma ka rasa wanda za ka yi wa roƙon Allah sai ba. wallahi tsakanina da Allah ban sani ba to na je na yi rubutu a gidan wa gidan barawo ni ban sani ba amma barawa don kun je kun same ni anan ne na san shi barawa wallahi tallahi ban sani ba baya ga wannan ma dubban wasu barayin shanu da kuma fulani masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya facika inda ko suka yi bayanin cewa ngui nan game eh? sata na'i shanu to gadi Allah huddiri gede man ba ino da kam na'i satan shanu amma ya dade tun bara ba abun da na'i na bari komi amma bai ranje ba ni ana ne na yi na bari shi ko wannan dattijon yayansa ne ma fa aka kama kwanaki inda yace sai da suka biya miliyoyin naira kafin a sake su yara din ma da na kama ma jai kona goma sa shida a wurinci yamin magana kam abubuwa da yawa ya tambaye mu kuɗi nace muna da tauri ba za mu bayar kuɗi eh, miliyon fudu mun fudu ya kama mun yara mu yara biyu akwai wani makoshi na yara daya mm. akwai wani daya ya kama yara sai ya sake sai ya bashi lamba mm. amma mu uku mun biyu ya rike yara na mu yara mu daya jikoki na daya da yara makosina miliyon ɗaya ya karɓa wanda kuka kai kuɗi ɗin miliyon ɗaya ɗin sai ya sake ya riƙe shi shi ma kawo yanzu ma haɗakar ƙungiyar makiya ta tabbitar ku da jamta yankuro na shiga sako-sako domin magance wannan matsalar alhaji Abdulbali, da ke zama shugaban ƙungiyar a jihar adamawa ya bayyana dalilan da ya sa suka kai farmaki zuwa wannan wuri to lalle abin da ya kawo mu wannan yanki maganan mutanen da suke kidnapping da ƴaƴan fulani a jeji su ɗora masu kuɗi miliyon hudu miliyon uku miliyon ɗaya suka tattara ƴaƴan mutane kusan goma suka tara a jeji dalilin ne ya kawo mu yankin maiha to wannan mutanen abun ya addabe su su da kansu suka tashi suka je ofis namu suka neme mu suka gayyace mu suka ce ga abin da yake damunsu a wujensu. ina gani yau muna da kona shida a wannan yanki lalle nasara kan an samu kuma ana kan samu domin tun lokacin da muka zo suka tsorata suka gudu suka sake yara gaba ɗaya ba wanda suka karbi kuɗi a wajensa kuma mun samu su da cikinsu mun kama suna hannunmu a yanzu haka lalle mutanen da muka kama a hannunmu yanzu haka sun yi kusan mutum goma a hannunmu. Mun kama mutane kamar haka duk wanda muka yi bincike muka gani lalle wannan hukuncin shi ya kai harbi to za mu mika jami'an tsaro saura shawara ga da gare su. Wanda muka gani kuma zai iya ba mu haɗin kai ya ɗauki ƙur'anu ya tuba ya ba mu sauran mutane da yake aiki da su don mu samu makamensu mu zo mu haɗa da jami'an tsaro su san yaya za su yi da makami. Ibrahim Abdulaziz sashin hausa Muryar amurka daga yola a najeriya gurgurga kyama inda za su wallahi suna gane kuransu sai wata tsohuwa ta aike ka ta ja likawani ta ce To abin da ya faru a ƙauyen da ke tsakanin Najeriya da Kamarin kenan na maganar sace-sacen mutane. Ga kuma ci gaban tattaunawar da na da mai fashin baki Dr. Khalifa Dikuwa sarkin malamai wacce na ci gaba da tambayarsa kamar haka cewa shin yana ganin waɗannan abu da suke faruwa me yake sa mutane suke wannan abu ne na wannan ta'addanci sai ya ce. duk duniya ta san cewa daga ina suka fito waɗannan abubuwa akida kuma wanda suka bambanta suka yi akasi da akidan zamantakewa da addini da haddasa husuma tattare da illar gudun hijira da yawaitar makamai na hannu da kasara tattalin arziki duk waɗannan abu akidan guda da yake kuma sunayensu daban don aka kirkiro su domin su somaliyantar da kasashen da suke da tattalin arziki na zaman kansu sirri ya fita yanzu an ga Milano shine hmm. daidai yadda Saudiya take jagorantar wannan abun domin da na gida ne ake yakin a samu bakin zare. A eh. da kasashen yamma ne da nesa ne suke zuwa su yi waɗannan abubuwa kuma kasan yawancin abubuwan nasu da fuska biyu ne su gyara ɗaya su bata uku. Najeriya ce ita ce kawai a kasashen Afirka gaba da aka kirkiro mata wannan masifa kuma ta sha kan wannan abun da ba tare da hadin kai na kasashen yamma sun shigo ba. Borno gaba da ka je gefen nan na kala kala Balge Gulumba da arewacin Borno eh, Abadam da Guzamala da, da su, uh, su Mobar su eh, Kukawa da kananan hukumomi mm. da kauyukan da suka kusa da tafkin Chadin nan gaba da yanzu sojoji na suka mamaye yanzu gaba babu magana Boko Haram a zaman hanna kungiya wanda za su taru su zauna mm. su tsara yadda za su afkawa al'umma mm. kuma duk abubuwan da suka yi nan za ka gano cewa an kirkiro wannan akida domin su kassara al'umma. Me za ka ce wa al'ummar gari game da kasan wasu mutane eh, kusan akwai ci da zuci? Me za ka ce musu game da wannan fada da ake da Boko Haram wanda kuma ga dukkan alamu ana kwalliya na biyan kuɗin sabulu? alhamdulillah al'ummar gari su dama addu'a ne take taimakawa domin su da suna taimakawa a jami'an tsaro akan cewa duk abubuwan da suka gani suna kai labari kuma labarin yana amfani sabani da wanda idan aka kai na zaman ka na mutum ka kai labari karshen ta akan ka za a zo a saya mm. yanzu an ci gaba je kuwa gaba da hanyar nan gaba da hanyar nan zamborin gala abude na biyu duka abude gaba da tattalin arziki ya fara dama tattara irin Kano daga mashiga na Borno hmm. wanda da attajirai sukan shiga daga can har daga Sudan da eh, jamhuriya ta Afirka eh, da sakiya da sauransu duk an toshe wannan hanyoyin babu su sannan kuma ba a samu noma ma balle mutane su ci abinci su koshi waɗannan abubuwa gaba da yanzu da ikon Allah a cikin lokaci kalilan za a samu nasara maiduguri gaba da abubuwa alhamdulillah sun fara tsawaita kuma arewacin Najeriya gaba da alhamdulillah ina rokon talaka kar su gajiya da addu'a da iko Allah kuma Najeriya da kasashen makabtan namu da iko Allah ba za su sake eh, shiga wannan yanayi ba. To mun gode sosai Dr. Khalifa Dikuwa da ka bamu lokaci mun gode kwarai. Madalla. To Allah ya ci gaba da kiyayewa kafin mu ci gaba rai dangin goro bari mu bi dan mutanen kanamu da sir Kasim. Lallen shugaba zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallan shugaba karatun nan a bayyana yake je malamai su bude maka yi matalakawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi gima kai ce kai kafi son ai haka bayan haka ba daidai ba ne haka dole ta sa ai haka kai amfani da karfin mulki ka manta ba shi maka don haka shugaba kai makaho kake gidan shi sai da mai ma iso kai ko naka a fili yake in ya so za ka gan shi kawai in ya ki ba shi nan zai fake ya kake ta da jijiyar wuya a kan wanda gudun ka yake duk sanda ka debo rigima wallahi kanka za ta fake To Allah ka raba mu da rigima ana fa tare da sashin naku ne na muryar Amurka a Washington DC. salihu Garba Kuɗi kashe su hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum. mu kuma da sake saduwa. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To yau za mu jingina firar da muke yi a kan samar da aikin yi. Mu mayar da hankali a kan faɗar darajar Naira a Najeriya. Shirin namu na yau zai zama tamkar shimfiɗa ne. Mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji cikakken fashin baƙi a kan lamarin. Amma yau, za ku ji dalilan faɗuwar kuɗin da yadda lamarin ya shafi rayuwa. Na so ma tambayar Ahmadu Manu na kasuwar hada-hadar hannun jari ta Najeriya, inda na ce, Shin menene musabbabin faɗuwar Naira ne? Sai ya ce, abubuwa suna da ɗan dama da suka sa aka kai ga wannan hali da ake ciki na faɗuwar naira. To. Na ɗaya dai shugabanci na ƙasa. Shugabanci na da ko na yanzu? Na da. To, me ya faru da na da? Ba na da immediate ba har na can baya. Oh, oh. To. Shugabanci ɗin ya kamata ya zamanto shine tubulin gina ƙasa. to in shugabanni ba su ɗoki ƙasa da muhimmanci ba suka sa son zuciyarsu a cikin harkar mulkin ƙasa mm. to ba za su sa tubalai waɗanda za su gina ƙasa ya zamanto da kuɗinta da masana'antunta da mutanenta duka suna bisa ga hanyar da za a ce na ci gaba ne ba. to a ina ne kasar ta kauce hanya to babban abin da ya sa ƙasa ta inda dai ta kauce hanya din shine muhimmincin da aka ba eh, tattalin arzikin ƙasa ga wannan ina nuhin cewa mm-hmm. kudaden da ake yi ake samu a ƙasa eh. ina ake sa su to ana gina madafan eh, tattalin arziki ne ko kuwa ana gina mutane su kaɗai ne wato kuɗi su hayayyafa to muna da a tarbiyyar da zai sa ya zamanto kuɗinmu da muka aka yi wahala aka nema a cikin ƙasa mm-hmm. a cikin ƙasa ake sa su domin a gina tubalai waɗanda suke sune na, na gina tattalin arzikin ƙasa ko kuma ana ba ana barin mutane na wadda suka ga dama. Sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi fira da Dr. Bello Ado na Jami'ar Bayero da ke Kano. Gwamnati ta ce ba ta ga fa'idar yin ta kare darajar Naira ba, saboda talaka ba zai amfana ba. To gashi Naira kuma tana karewa da kanta kuma talakan yanzu ya fara ji a jikinsa malam ku ne masana me ke faruwa ne to harkar canjin kuɗin waje gaskiya harka ce ta idan ba mutum yana da sani a kai ba zai wahala ya gane da alamar suke na ɗaya akwai abin da muke kara fixed exchange rate da floating exchange rate shi fixed exchange rate gwamnati da kanta za ta ce ga farashin kudinta in ka kwatanta da kamar kudade kamar dala kama a ce duk naira ɗaya dala ɗaya za a canjin ta akan naira biyu ko naira goma wannan gwamnati ce ta saka shi muke kira fixed exchange rate akwai abin da muke kira floating exchange rate wanda kasuwa ce za ta ba wannan karansi wannan kuɗin darajarsa abin da muke nufi da kasuwa ce za ta bashi shi ne idan ka sai da kaya kasashen waje ana samun dala sannan kuma idan kana son ka siyo kaya daga waje kana buƙatar dala don ka tafi to idan ya zama na bukatuwar dalar da ake da ita ta fi yawan shigowarta to darajar dala za ta ƙara daraja abin nufi naira za ta ƙara yin ƙasa to idan ya zamana gwamnati tana abin da abin da ya kira floating exchange rate irin wannan shigowar dala ta fitar dala shi yake sa farashin shi yake kawo farashin naira misali in ka kwatanta shi da dala ya hau ko kuma ya sauka to wannan shine yadda kuɗi misali naira take daraja ko ba ta daraja sannan na biyu shi wannan kuɗin darajar naira da rashin darajar naira yana da alaƙa da kayan da kake shigowa da su da kayan da kake fita da su idan ya zama naira tana da daraja sosai abin nufi ana canjin naira ɗaya dala ɗaya to za ka ga mutane idan za su shigo da kaya daga waje za su shigo da shi da arha to wannan zai taimaka wajen shigowa da kaya wanda abin kiran importation za ka ga yawa ana ta shigowa da kaya in ya zama na kuma darajar naira ta karye sosai to mutane za su shigo da kaya da tsada to wannan zai dakushe shigo da kayayyaki daga waje amma zai taimakawa kuma fitar da kayayyaki waje domin me domin kayan najeriya za su yi arha a kasashen waje mutanen kasashen waje za su ga gwamnati su najeriya sai abu tun da kuɗin su bai da daraja sosai su sai abu don haka wani lokacin za ka ga to abinda isa masana suke cewa wasu daga cikin masana suke goyon bayan cewa a karya darajar naira dalili ɗaya ne na ɗaya abin da ƙasar nan ta dogara da shi wajen samun kuɗin shiga shine fetur darajar fetur kuma ta yi ƙasa wankwar saboda haka za ga dalar da muke samu tayar na biyu to yaya za a nemi hanyar da za a samu a maye gurbin fetur to ana neman kayayyakin da za a neman kasuwa a waje na sauran kayayyaki ba fetur ba to idan kana neman kasuwa a waje dole sai kayanka na cikin gida an kafa tashi da kuɗin da za a shigo da shi yana da arha abin ku da zai sa kuɗin nan yi arha abin nan kayan nan sai arha shine a ce ka bai da ƙarfi sosai to don haka za ga wasu na cewa to ai yanzu mafita shine darajar naira tekar ai devaluation ga kuma yadda wani magidanci ya bayyana yadda faduwar naira ta shafi rayuwa sunana da dan juma isa ana ta fama da faduwar darajar naira dala ta yi tsada da sauransu kamar kuma hakan din ya shafi farashin kayayyakin masarufi da na al'amuran yau da kullum kai iyaya za ka iya bayyana yadda ya shafi yadda kake tafiyar da rayuwarka ta yau da kullum gaskiya sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu 'yan najeriya ba mu taɓa zaton za mu tsinci kanmu a irin wannan yanayi ba domin tun da aka ce dala ta ɗaga to abubuwa da baka zato yanzu idan ka ɗauki irin lifton ɗin nan nawa ake sai da shi bai fi naira saba'in zuwa tamanin ba amma yanzu maganar da ake ma ɗari da hamsin mafi yawancin wurare ake sayarwa ga shinkafan nan farashin ta ɗaga kai yanzu ni da nake da abin hawa mota idan ka je sayan safiya parts abin zai baka mamaki kayan gyara na mota kayan gyara na mota to kaga duk ire-iren waɗannan abubuwan yanzu hatta wayan nan ma da ake amfani da ita farashin bayan da zaka samu waya a baya bane farashin ya riga daga saboda haka mu Najeriya tunda ba ma ƙere-ƙere muna fitar da abubuwa dole ne ya kasance in dala ta, yi sama mu mu ji jiki saboda haka sai dai mu kira ga gwamnati ta yi kokari da hanyar da ta ga za ta samar da wannan dalan kafin mu mu fara inganta kayayyakin eh, mu fara yin kayayyakin mu na gida so ina ganin wannan shine in ba haka ba to amma me eh, kake ganin eh, wasu na ganin cewa rashin hanawa da aka yi a shigo da kayayyaki shi kamar ya haifar da wannan kai kake ganin lamarin to ai yanzu misali in ma an hana in ma ba a hana ba ai inda dala ta tsada an hana ai saboda misali dalar da zaka canza abinda mutane da yawa ma ba su fahimta ba idan dala ta riga ta daga duk sauran kudaden waje dagawa suke in ma baka yanzu kamar makotan mu kotunu ai akwai kuɗin da suke amfani da wanda ake kira ah, sefa frank kaga yanzu wannan ɗagawan dala tun da dala ake kwambaitin idan ka ɗauki kuɗin riyal saudi arabia kaga duk mutanen da muke mu'amala da su idan ka ɗauki china kudi ne da muke mu'amala da su saboda haka ɗagawan dala komai eh, zai ɗaga a kasuwa farashin zai hauhawa mm, don haka bai tsaya iya kayayyakin da ake bukata na tufafi da na abinci da makamantansu ba har ma ya shafi su kansu kudade kenan a yanzu ai in kai maganar tufafi ma abin dagawan ma ai ba ma magana kuma ka ga yanzu a ce magidanci abin da ya shafi tufafi ya shafe shi yanzu ka ɗauki su sabulun wankan nan su omo su menene kaga ai abu ne wanda ya shafi talaka kai tsaye kuma an ci duk irin farashin waɗannan abubuwan ya ɗaga kaga ai abu ne wanda dole talakan najeriya yanzu je ji a jikinsa yana cikin garari to jama'a a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ci gaba da ƙarin bayanai yanzu a madadin bakinmu dr bello ado da Ahmadu Manu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. To yanzu kuma sai mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar wayar tarho. Assalamu alaikum gidan Radio muryar Amurka sunana Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. A yau kuna so na yi kira da roƙo ga mai girma gwamnanmu Alhaji Ibrahim Gaidan a bisa labari da muka ji na gyaran asibitinmu na garin Fataskum don Allah mai girma gwamna idan har abin ya tabbata a samu ɗan kwangila na gari wayanda za su yi mana aiki mai inganci mai kyau saboda wallahi wannan asibiti namu tsohon asibiti ne kuma duk a jihar yau babu asibiti kamar sa dan haka muke kira ke girma gwamna don allah ka ba da kwangilar asibitin nan a masu hazaka wadda za su mana aiki mai inganci wadda za a mora ba waɗanda suke bukatar kawai su samu kuɗi biya bukatar su ba da fatan wannan sako zai je kunan mai girma gwamna sannan muna kara roƙo don allah don annabi batun 'yan ta sahu da abubuwan hawa muna nema a kara mana lokaci saboda yanzu mun samu zaman lafiya ci gaba ya samu don haka don Allah kara mana lokacin zirga-zirgar abubuwan hawa da fatan Allah ya sa amin sannan maganar banki ma dai muna kara roƙon mai girma gwamna don Allah ya shigo cikin wannan al'amari. To za mu koma ga inar amal mu je labarai amma wannan karan a takaice. masu neman jam'iyyarsa ta democrat tsaye da su takarar shugabancin amurka hillary clinton da bernie sanders sun bayyana jiya lahadi cewa za su so su tsaya takara neman shugaban kasa da donald trump a babban zaɓe 'yan jam'iyyar democrat ɗin sun kuma nemi nuna abin da ya bambanta su a muhawarar da aka gudanar a flint michigan da waɗanda ke neman jam'iyyar republican ta tsaye da su takara Sanders ya ce 'yan jam'iyyar Republican suna nuna abin da ya sa zai mai da hankali kan zuba jari a fannin kula da tabuwar hankali. Mazauna dubu ɗari na birnin Flint waɗanda galibi baƙaƙen fata ne da dama kuma matalauta suna fama da gurɓacewar ruwa da gwamnatocin jiha da na tarayya ke ƙoƙarin shawo kai na tsawon watanni. Da yake buɗe muhawarar da tashar talabijin ta CNN ta shirya, Sanders ya bayyana damuwa kan wahalhalun iyalai da suka hada da ƙananan yara ke fuskanta sabili da gurɓacewar ruwan, lamarin da ya bayyana a matsayin abin kunya ya kuma ce wannan ya jaddada buƙatar sake gina tsarin Amurka da ke rugujewa. Clinton ta kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta jiha su samar da kuɗin gyara hanyar ruwan. Ta ce babu abin da yake da muhimmanci da ya fi kula da lafiyar al'umma a Flint. dukan 'yan takarar da sun yi kira ga gwamnan jihar michigan rick signa dan jam'iyyar republican ya murabus To muna godiya Grace sai kuma in Allah ya kai mu wani jikon. Masu sauraron mu nan muka kawo karshen shirin mu na hantsi sai kuma an jima da lasariya za a ji abokan aiki a madadin ta Grace Alhira Abdu da ta taya na gabatarwa sai ci Cibahiro ne wanda ya jagoranci shirin. Sai kuma injiniyan mu na Charles Usman Ahmad kabar ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da Allah kairinsa. mu zama lafiya